للذين To, wannan ma wasafa Allah ta'ala namsu bil ayati allati tadullu ala hikmati bayan da ya sifanta kansa da ayoyi waɗanda ke nuna war hikima su cikin hukunce hukunce amara bi sabhi an kafirin la yarju qitalan sai yace ku musulmi in kuna tare da kafirai waɗanda yake ba su son yaki a zauna lafiya to kada ku fada su da yaki kun gane ko fa qala yace qul lil ladina amanu ka ce mu waɗanda sun kai imani ya gafiru su nemi su yi gafara lil ladina la yarjuna ayyamallah waɗanda yake ba su fatar su gabo da azabu Allah ai la ya kafu na ya malaba tsoron azaba Allah wa qai'a ku ai igfiru lil kufar ku ne ku yi gafara ga kafirai ma wa qaminhum abinda aku gare su min al azaba to na ya cutarwa da suke yi kada ku damu lakum wa hadha qawl al amr bil jihad wannan gabanin ai umarni da jihadi kun gane auhiya lil musalih ga kahirin da an kai sulhi da shi fa gairu hatan saboda ka tana nan ba shahita ba fa tura kuna ala adatihim saboda ka kafirai sai a basu akan al'adar shi kun gane ko ta hata sai tsaratul islam amma karkashin musulunci ba a sa su soja eh sai dai su biya haraji su yi zaman su lafiya su yi noman su yi abin addinin su yi shari'o'in su tsakanin su kun gane ko eh, domin in ka sa soja da sun samu yar dama wato kyaftawa eh, ido ba su bari za su tashi hmm. kun fahimta ko saboda haka musulmi in ba ku shiga aikin soja ba kun harka kanku in sun samu fursa sa'a guda wata abin nan ba su bari eh? to abin nan har nan Najeriya eh, ba don Allah ya tsare mun ba da yanzu abin da an kai mun Allah dai san iya shi eh. wanda ya hita ya cuci musulmi duka duk musulmin da a cikin aikin soja ya fita ya bari ya cuci musulmi duka fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa eh, in ka kabbari wannan fitina ba gare ka dai ta tsaya ba duk ta tashi a yan uwanka an kalla wannan ya kamata a ƙara faɗa mutane don abin da kake faɗa a nan azumin da suka wuce hmm. yara suka shiga soja eh. to amma sai su fito don wahala don rashin haƙuri eh wato a'a ba rashin haƙuri bane wato kanci ake yi musu wanda ba su iya ɗauka Hmm. ce ake yi musu ya kamata waɗanda a shugabanni ko shugabannin da Allah ya sa shugabanci ɗaukar soja da tarbiyyar su ku sanya ta ga hannun da kun amince eh? in ba haka nan ba haɗari gare ku haɗari gare mu Gashe gashi wato ba wannan al'umma da yanka ba shari'a ba kada qad na bani isra'ila kitab lalle mun ba bani isra'ila littafi ne taurat wanda anka ba su wal hukuma mun ka ba su hukunci bihi bainan nasu wato suna hukunci da wannan littafi nasu taurat tsakanin mutane wannan bu'ata kuma mun ba su annabci li Musa wa Harun kun gani wato a zamanin annabi ɗaya an ka sa tauhidin risala amma zamanin annabawan da na gabata yana yawa cikin zamani guda ga annabawa da yawa kun gane kun wato minhum waɗannan suna cikin bani isra'ila ay ataina humul kitab mun ba su littafi misli ma ataina hadhihi umma kamar yadda mun ka ba wannan al'umma alkitab littafi wal hukma bihi bainan nas aka nan yin hukunci da wannan littafi tsakanin mutane eh, kama da hadhihi ummat kamar yadda yake ga wannan al'umma wakil alkitabaini min Allah bi wasi'atin nubuwa dukan littafan nan biyu qur'ani da taurat daga Allah suke kuma sun taho muna ta hanyar annabci wa razaqnahum min at-tayyibati mun ka azzarta bani isra'ila daga abubuwa masu dadi da abubuwa masu dadi bi an bayyana lahumul halala liyakulu mun ka bayyana musu abin da halal don su ci wa bayyana lahumul harama liyajtanibu mun ka nuna musu kuma haram don su nisanci haram kamar yadda mun kawo wannan al'umma wa faddalnahum al alamin mun ka fifitar da bani isra'ila akan duniya bi zalika nizami saboda wannan tsari a shari'a na shari'a in lam yakun mislu zalika nizami li ahadin qablahum domin babu irin wannan tsari ga kowa gabanin su saboda haka da shi an ka fifita su fa faqu gairan sun ka fifici wasu su bihi saboda shi hi wakatin cikin lokacin su tunda ya zo cikin lokacin su ashe banda lokacin musulunci lokacin musulunci an kawo wani tsari wanda ya fi nasu ashe kenan musulmi sun fi su kenan kun gane to ci gaba وآتيناهم hmm. من

wa atainahum bayyinatin min al-amri su bani isra'ila mun ka basu wato bayani wato abin nan min al-amri na al'amarin shari'a sha'ani dunya duniya wato sha'anin duniyar su wa akhiratum da lahirar su wa minhu maji maji'il anbiya kuma daga cikin abin da an ka faɗa musu akwai zakkuwar annabawa li tabdil ba'al al-ahkam za a sake wasu hukunce hukunce gairin usuliya amma ba na asali na tauhidi ba inda ma ta katalli ahwalu dalika lokacin da halaye yake hukuntawa wannan abu wa min limin tilkal anbiya'i alladhina yatuna lil salla akwai kuma daga waɗannan annabawa akwai akwai daga cikin waɗannan annabawa wanda ke zakuwa don islahi wa itimamil amri wato don cikawa al'amari daga cikin su akwai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu hadha fi kitabihi at-taurat duk wannan abu saman ne an san da shi cikin littafin mu ci gaba wa wa'ataina wa'ataina hum bayyinatin min al-amri muna maganar bani isra'ila wadanda an ka baiwa littafi wato taura da shari'a ai sha'anu dunyahum ko wato sha'anin duniya su wa wa akhiratum da lahirar su wa minhu bayanu maji'il anbiya li tabdil bal ahkam daga cikin abin da an ka mu bani isra'ila cewa wato za a musanya wasu hukunce-hukunce in annabawa sun zo akwai annabawan da aka fi baya waɗanda yake za su canza wasu hukunce-hukunce waɗanda a cikin taurat amma hukunce-hukuncen da za a canza ba na asali ba ba na tauhidi ba kun gane eh, inda ma takatar ahwalu dalika wato kuma lokacin da ake canzawa inda halaye ke bukatar a yi haka nan wa min libna tilkal anbiya alladhina yatun lil islah akwai daga cikin annabawan da ke zakkuwa don a gyara wa itimamil amri da cikawa al'amari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga Isa yana ciki don ya to ya cancanta wasu sannan bayan kana annabi ya taho ya taho da gyara na gaba wa kullu hadha fi fi kitabin duk wannan abu yana cikin littafin su wanda ake cewa ma fa makhtalafu bayan haka nan su bani Isra'ila ba su saba ba fil amri wato ga al'amarin nan nasu ai bi itati muhammadin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallama illa min ba'di ma ja'ahum ilm sai bayan ilmi ya zo musu wato na cewa annabi shi ne wanda an kace zai zo ya gyara abin da za a gyarawa bagayan bainahum wato don abin da yasa suka saba don zalunci da tsakanin su ai li bagayin hadata bainahum don wani zalunci wanda ya samu tsakanin su hasadan don hasada wato abin da abagayu kullun zalunci wanda za a yi don a raba mutane hasadan lahu don hasada ga annabi wa gayyarun nizam sun ka canza tsari wa amalu shari'a sun ka bar shari'a wa tabawu hawa sun ka bi son zuciyoyinsu fa tafarraqu fi ma bainahum bayan haka nan sun ka zan daban-daban tsakanin kowa ya bi tashi hanya inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijin ka yana yin hukunci tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fi yakhtalifun ga da sun ka zan suna sabawa na al'amari cikin al'amari na shari'a fa yu'adhibuhum shi musu azaba fi tarki ma assasahu lahum gabarin abin da yake ya musu asali min asalin ufata wanda yake shi zai sa haduwar jama'a wal ittifaqi da abin nan gamuwar ra'ayi wata hadin kalma kalma hatta zan guda wa quwwati shauka har karhin su su yi karhin abin nan mulkin su alladhi bihi fuddilu al alamin wanda yake da shi an kafifita su akan duniya ayyama ma kanu alaihi kwanukan da sun kaza akan wannan abu fadallu wa halaku tunda sun rarraba shikenan sai suka walakantu wa halaku bayan kana sun ka halaka Allah ya tsare mu kan mu kan mu biyan su ci gaba to bayan da Allah ya ce ma annabi an halaka bani Isra'ila saboda sun bar tsarin shari'a wanda an ka'aza su a kai sai Allah ya ce ma annabi sun maja'alnaka sannan mun ka sanya ka ya Muhammadu ala shari'atin bisa ga wata sabuwar shari'a min al'amri wato na al'amarin tsariwa addini ya allazi taraka hul yahudu wato al'amari wanda yahuda sun ka bari wa huwa addini shine addini wanda zamu shari'a da tsarin shari'a da sun ka bashi mun ka baka shi fattabiha aka umarci annabi an ka ce bi wannan shari'a wala tattabi hawa alladhina na ya'lamun kada ka bi son zuciyoyin waɗannan da ba su san abin da an maslaha na duniya ba wal ukhrawiyya ba san maslaha ta lahira ba fi ittiba'i ha gaban shari'a kada ka bi su bi abin da an kace innahu innahum la أولياؤها to innahum wato su abin nan eh, eh, su masu bin son zuciya wato in ka bi shari'a masu son zuciya lan yi gunuwan kamar da sha ba su iya tun kuɗe ma komi har in ka bi abin da suke so to eh, in Allah ya ce zai yi ma azaba ba su iya tun kuɗe ma komi in ka alabta al'amari in ka saba ma al'amari wala tattabi shari'a baka bi shari'a ba wata ba ta hawa an ka bisan zuciyoyinsu kun ga wato annabi an ka ce ma har in ya karkace ya bi abinda mutane ke so to mutane ba su ya tsare shi daga Allah kun gane ko wa inna zalimina ba'dhum awliya'u bal sannan kuma ku sani masu zalunci kafirai sashen su mataimaka ne ga sashe ay yusaidu ba'luhum ba'lan sashen su zai taimaki sashe fil lati gabata ko da yake su tsakanin su suna ta fada da juna to da gaskiya ta taho sai su hadu don su fada da ita don ta zan abin tsoro gare su su duka wa ya kharju ba'luhum ba'lan min an-nur sashen su ya hidda sashe daga haske ila zulmati zuwa ga dukkai kullun kokarin suke yi in mutun ya karkace kullun sa yake mutane su karkace tare da shi wallahu waliyul muttaqin amma kuma Allah shine mai taimakon masu bin shari'a shi wato masu tsoron shi almu'minina masu waɗanda an mu'minai al'amilina bi shari'a waɗanda yake suna aiki da shari'a allati anzalaha ilayhim shari'a wanda yake ya saukar musu ba wanda sun kai da kansu ba wa yusa'iduhum ala tanfidiha Allah na taimakon su ga zartar da wannan shari'a to wa yukhrijuhum yana hidda su min adh-dhulumati ila nur daga kai zuwa ga haske wa jama'u ma ala man su sanna ya tara kalmar su su zamanu abin na karhi guda akan wanda ba su ba ah, to wato wannan qur'ani saurara basairu linnas wato abubuwa ne masu sa masu fahimtar da mutane ai ma'alim wato sannai ne yatabassaru bi awadan da yake mutane na ganewa game da su fil ahkam cikin hukunce hukunce wal hududi da haddodi wadanda an ka aza wa hudan wa rahmatul liqawmin yuqinu kuma shirya ne kuma da rahama ga mutane wadanda yake suna da yaqinin cewa akwai tashin kiyama domin sai wanda ya yarda akwai tashin kiyama shi zai bi dokokin Allah sosai don kada ya iskar tashin kiyama ba da ya shirya ba to ci gaba

wato sun yi zato wato eh, wadan sun ka aikata kafirci wal ma'asi da sabani wa tarki ittiba shari'a kuma da barin bin shari'a wadanda sun kai wannan suna zaton an naj'alam kal ladina amanu musanya su kamar wadanda nayi imani wa amilu salihah sun ka aikata aiki na kware sun ka bi shari'a sawa'an su zan daidai mahayahum matun rayuwarsu da mutuwarsu duk a zan dai suna zaton haka nan to in sun yi zaton haka nan to zaton su ya lalace wal jumlatu badalun min al kafi a gyara eh a gyara min alka wanda miru lil kuffari wal ma'ana ahasibu an naj'alahu mutasawiyaini ma'ahum mutasawiyina ma'ahum suna zato su kafirai waɗanda da kibin shari'a musanya su sun yi daidai da masu imani bil ilmi ina ga natsuwa wal hudu'i da natsuwa fi duniya na nan duniya wa dukul jannati bil akhirah kuma su shiga lahira tare a lahira suna zato haka nan halu annahum lam yattabi'u shari'a al hali ba su bi shari'a ba allati kullu ku biya waɗanda aza ita wallati talamman sa'ada sa'adatu darain wadda ke ita ta kunsa ma mutane arzikin duniya da na lahira kalla bayyiwa lan naj'alahum kal mu'minina sawa ba za mu sanya su su zan daidai da mu'minnai ba qala ta'ala ala wabqi inkarihi bil hamzati wa Allah yace sawa'an sa'a ma yakumu wato in sun yi wannan zato to hukuncin da suke yi ya munana ai laysa al'amru kadhalika al'amari ba haka yake ba fa hum fi dunya fil haraj su waɗanda sun kake shari'a a nan duniya suna cikin tashin hankali wal fitan da ne wa fil akhirati ga lahira ko fil azabi shadi suna cikin azaba mai tsanani wa mal mu'minun amma wadanda an ne fa fid dunya hudu cikin duniya akwai natsuwa wani inanin da natsuwa wa ta'atu rabbin da bin ubangijin su bi jami'i amalin ga dukkan ayyukan su wa fil akhirati ga lahira eh, fi thawabi zalika ko ga ladar suna cikin ladar nan. waza ya falin da ƙarin kyauta min rabin daga ubangijinsu domin bayan Allah ya biya ka aikin ka da kayi na bin shari'a sai ya ce to kuma tun da ka bi ga wannan kyauta wa ma masdariya ai bisa hukuman a hukumuhum hukuncin su wato ya munana hukuncin su wannan ya munana to ci gaba wa khalaq Allahu samawati khalaqa Allahu samawati Allah ya halitta sammai kuma ya halitta ƙasa bil haqqi da abinda an mulkin sa ashe kenan in Allah ya ce ku bi shari'a ba yana son ku ƙara masa wada wadata ba shi ya halitta sama da ƙasa samai da ƙasa ai asabita da mulkin sa wanda a tabbata ce laysa li ahadin fihi shiraka babu tarewa ga kowa da shi bi shay'in ga komi li yadulla ala ma inda wannan ya nuna kenan Allah na da wadata isassa saboda haka shari'ar da ya kawo muku don amfanin kanku ne ba don amfanin sa ba walitu jazakun kullu nafsin bima kasaba kuma don a saka mu kowace rai ga abin da ta aikata min da maasi wa ta'ati wannan sun kai aikin kwarai a saka musu da aikin kwarai sakamako mai kyau wadan sun ka muna na ai musu da mugun sakamako wala yusawul kafir bil mu'min wala yusawul kafir bil mu'min ba daidaita Allah bai daidaita kafiri da mu'min wa hum la yuzlamuna mutane ba azalunta su kon bi ziyati sayyati wanda ya mugun aiki ba a kara masa don a kara masa laifi kun gane ko alama amilu min almunkar wato abinda sun ka aikata wanda baya da kyawo ba a ƙara musu aw bi na kasai hasanatin ko in mutun ya aikin kwai to ba a rage masa amma fa alu ga abinda sun ka aikata min ma'ruf abinda an ka sani ga shari'a ba a ragewa to wa ba da ma bayyana ta'ala ahwala tabi'in li shari'a Ba ya bayyana da halayen masu bin shari'a wa ahwal kafirin kuma ba ya bayyana da halin kafirai masu kafirci bi bin shari'a سؤال سؤال سؤال تعجيب عن صفه من يترك أوامر الله سيته da wata tambaya tambaya sa mamaki ga wanda ya bar abin da Allah ya ce ya bar shari'a shi ya bi abin da yake so ai a shari'a wayar jiyo shi ko malima hu lahu nafsu ga abin da yake ransa ya ya tsara mai min ahwa na son zuciya ko haddata lahu nafsu ransa ta ta abin ta zana masa hattatat domin mace nafsu mace ce hattatat ta hattata lahu ta hattata lahu nafsu eh ta da ƙarshe eh min ahwa na son zuciya fa kala yace afara ayta man ittakhadha ko kuma yana yiwa tuhaddid na nafsu eh a an bashi haka nan tuhaddid ya zafi ne mu mudari ku bashi haka nan to a bashi wayar ju'li ma tukhattitu lahu nafsu ya daidai to afara ayata man ittakhadha ilahu hawa shi nan wato wanda ya shari'a ya komo yana bin abin da ran suke tsara masa shin kaga wanda yake ya rike abin ya rike abin bautawarsa son zuciyar shi domin duk wanda ya komo abin da yake so shi yake yi ba abin da Allah ya ce ba to son zuciyar shi ya ubangijinsa shi ya abin bautawarsa to kaga irin sa ai abin nan taraka mutaba'atal huda ya bi bin shirya ila mut'a ila mut'a wa ga son bin son zuciya li'anna al ta hiya ittiba'u awamiril ma'bud domin in an ce ibada abinda ake nuhi da ibada wanda kake wa bauta ka bi dokokinsa shine ka bauta masa wai na bi nawayi abinda ya hana ko mutum ya nisance shi fa ya abudu bi zalika hawahu man hajara bada ko man hajara ba da hajarin yarahu asal wato saboda haka eh min hijirin ba da hijirin yarahu asal wato saboda haka wato wanda yake yana bin son zuciyar shi abinda son zuciyar shi ke gyara masa shi yake bi to ya bauta masa wato daga wani hali zuwa ga wani hali kun gane ko wanda yake yana ganin su mai kyawo asalin hijir wato abin nan daki ko kuma gaba gare shi eh ko dutse hajar kenan wa wakata ma lasamihi wa kalbi shin kaga wanda yake ya bi son zuciyar shi abin bautawarsa wakata ma lasamihi wa kalbi kuma in ya zan haka sai wato an Allah ya shafe wato haske abin nan jin sa wa kalbi da zuciyar shi walam yasma'il kuda walam yaqilu ko an faɗa masa gaskiya ko an faɗa masa shirya bai iya jinta kuma ba iya gane ta waja'ala ala basari wa kuma Allah ya sanya wani ruhi akan idanunsa ay zulmatan duhu falan yusirul khuda bai ya ganin shirya wa yuqaddiru kuna al maf'ul thani wato ana kaddara maf'uli na biki don cewa an kai shin kaga wanda ya bi son zuciyarsa shi a abin bautawarsa Allah ya badda shi bisa ga ilmi mun ketare shi ko alallahu huwa alimun bil haqi wato Allah ya badda shi gashi ya san gaskiya wa huwa mithlu qawlihi ta'ala wa mahtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al kun gane ko kuma Allah ya sanya ruhi akan jinsa da zuciyarsa waje ala la basari gishawa an yi ruhi akan fuska shi wato ka ganshi inda ka ganshi la ra'aita da kaga ayhatadi shine yana shiriwa wanda aka nan ya san ga abin da Allah ya ce ya bari ya kuma abin da yake so to shi yana yiwa ya shiriu faman yahdi min ba'di ko min ba'dillahi wa man yahdihi min ba'dillah wane ne zai shiryar da shi wanda ba Allah ba ba da illahi ya bayan Allah ya bar da shi ai la ya hatadi la yu'tadi shi bai shiriwa afala tadhakkarun shin ba ku astuwa fihi idgamu ta ayni fil dali afala tadhakkarun wato ba ku astuwa ku bar bin son zuciyar ku babbauta ma son zuciyar ku domin wanda ya koma yana bin son zuciyar shi har abada Allah sai ya hana masa kuma komowa gaskiya ko ya san gaskiya sai ta kokari mata tawili Allah ya tsare mu to ci gaba wa qalu wa waɗanda suka riƙi son zuciyarsu shine abin bautawarsu suna musun tashin kiyama suka ce anna inkarahu inkaran li kulli shari'a domin duk wanda ya musun tashin kiyama wato ya bar shari'a duka Allah allati kulli fu da wanda aka aza musu to su waɗannan suka ce ma hi illa duniya babu wata rayuwa sai rayuwar mu ta kusa Allah fi duniya wadda cikin duniya na mutu wa haya muna mutuwa in ajalin mu ya kare wa nahaya mu rayu da ƴaƴan mu da muke bari ya mutu ba'alun wa ya haya ba'alun wasu mutu wasu hito wato ƴaƴan mu kenan da ke abin da ke zakwa su an rayuwar mu kenan bi an yuladu wato a haifar da su wa ma wa ma na illa dar kuma sun kace babu wani mai kashewa sai zamani kamar yadda abin da um, Chinese ke cewa in mutum ya mutu ce lahinsa ne <laughs> eh, wa ma na illa dar ba abin da ke kashe mu sai zamani haka suke cewa wato mururun zamani qala ta'ala wa ma lahum zalika min ilmin ba su da wani ilmi wanda ya taimake su ga sanin haka nan in hum illa yadhunnun ba su zama ba ce zato suke yi suna kirfadi da zato suke yi su kaddara ba san Allah ke kaddara mutuwa ba to ci gaba eh, eh da hadiyun wai da tutuna alai to wai da tula alaihim ayatuna in anka karanta musu ayoyin musu masu musun tashin kiyama ko ko masu bin son zuciyoyin su tun hujjojin nan bayyanannu ko karanta zai gane ma kana hujjatahum ba abinda a hujja su illa an qalu sun ce utu bi abaina da kun kace ana tashi ku taho da ubannin wadan sun karbiya sun ka mutu ku taho da surayayyu nan kuntun sadike ne in kun zama masu gaskiya nace a muza a tayar da mutu a tada da ubannin mu dukan mu gani in an tayar da su sun ka gani to mu za su musulunci su bi shari'a ha ah, kul قل الله to qulillahu yuhyikum kace Allah ne ke rayar da ku ba mu ba wato hina kuntun rufa Allah ne ke rayar da ku tun kuna maniyyar rayar da ku sun mai tukun kuma shi ke karɓar ranku ya kashe ku ba sun eh, mai jima kun baya kana ya koma tara ku kuna rayayyu ila yawmil qiyamah zuwa ranar cikin ranar kiyama la raiba fi shi ranar kiyama babu shakka gare shi walakin akthar an nasa amma mai mutane masu fadin irin abin da an ka ambata la ya'lamuna ba sani ba don haka suke abin nan kabra da kai ci gaba walillahi to walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa na Allah ne saboda haka dokokin da yake aza muku wato don amfanin kanku ne Ah, wa yawma taqumu sa'atu kuma ranar da sa'a tashin kiyama ke tsayuwa yawma idhin yahsul mubtilun ku ba abin alhaji isa kai ta kofe biyar Eh, A'a wannan wani lura ne. Alhaji Isa kai eh, ta. da. A wannan Kuma in an samu duruta bara kuma a bashi biyar. In an sami eh, na Hausa kuma a bashi biyar. to walillahi mulku samawati wal mulkin samai da kasa na Allah ne wa yau mata taqumu sa'atu kuma ranar da sa'a tashin kiyama ke tsayuwa Yau yawma idin yahsul mubtilun ran nan duk masu kokarin su bata shari'a to suna hasara ba batilu na waɗanda batattu ba mubtilu masu batawa don batawa shine abdala ya bata mubtil mai batawa ne kafirai yazhar khusran masara su za ta bayyana bi an yasiru ila nar waɗanda yake kullun kokarin su ke su karkatar da gaskiya to ran nan hasara su za ta bayyana Allah ya tsare ku wata ra kullu ummatin a ranar lahira radda abin nan abubuwa za su bayyana wata rakulla ummatin jasi a zaka ga kowace al'umma ta gurfana allah ruka bisa guwayin ta au mujtami'a sun haɗu tare kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko wace al'umma a ta zuwa ga littafin ta littafin aikin ta ko wadanne mutane a ce ga littafin aikin kun bi shi kun gane ko wa yuqalu lahum musanna a ce musu al yawma tazawna ma kuntum ta'malu yau ana saka muku abinda kun kazan kuna aikatawa za a saka muku sakamakon aikin ku ga littafin ku kun bi abinda a ciki wanda ya bi ya tsira wanda bai bi ba kuma abin nan annabi ya ce ni ne farkon mai fara gurfani kun gane to hada kitabuna To, haza kitabuna, wato Allah ya ce mu ga mu na aikin ku da mun rubuto. Ga littafin ko wane wato wanda mun rubuto, yan ɗiku alaikum bil haqqi shi wannan magana, wannan littafi yana muku magana da gaskiya bi izbati ma fa'altum fid dunya. Ko wani mutum ga littafinsa. Kun gane ku. abin nan abin da ka aikata duka rubuce sannan Allah ce inna kunna nasansu mu mun zan muna ta jujjuya abin da kun zan kuna aikatawa ba jujjuyawa a yi wani abin nan ba ya in an juya littafi kamar yadda yake an yi kwafe eh, ana abin ba shi eh, ba shifta bane wato hidda kwafe kwafuwa eh. na eh, sun muna ta jujjuyawa ke eh eh kwafe wato ainihin abinda mutum ke shi ne na ainihin ke shi a sa shi ciki a juya a hidda wani ya fito kuna nan kuna yi muna ta fitarwa eh, wato kenan babu wani canzawa eh fa mal amanu الذين آمنوا وعملوا الصالحات to fa amma alladhina amanu amma wadanda sun kai imani bayan an hidda littafai din wa amilu salih sun kai aikata ayyukan kware sun ka bi shari'a fa yadkhuluhum rabbun fi rahmati sai ubangijin su ya sanya su cikin rahamashi wato ya sa su cikin aljanna zalika wal fawzul mubin wannan shine babban rabo wanda an bayyana ne bayyinu zahir kun gane wa amma ladina kafaru wa amma ladina kafaru

wa kuntum qawmun mujrimin kun zan mutane masu laifi kafirin masu kafir masu kafirci da fi ilkun ma'asi da kuna aikata ayyukan zunubi kuna bin son zuciyarku wa tastakbiruna kuna girman kai an takhalaqu li shari'ati rabbikum kun ki wato ku sadda kai ga shari'a ku kai jibuna bala su ce eh mun gani law kunna nasu aw naqilu ma kunna fi asabi sa'ir law kunna nasu da mun zan muna ji a wannan lokaci auna naqilu ko kun muna hankali ma kunna fi asabi sa'ir da ba mu zan cikin mutanen wuta ba kamar kun fi suratul mulki kun gane wato wannan ya nuna musulunci in dai musuluncin kware kake yi to ba a dauki hankalinka wanda ya ce ya yi addini har ya haukace to ba addini ne yake a abin nan kwaya ce ko gori ne shi kun gane ko eh, ku gyara na akilu eh. Eh, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir da saboda haka wato in kaga mutum ga addini ya haukace to ba addini ne yake yi ba kenan wato ita zikiri a ce an abubuwa sun shigo an bori ne wannan ko da yake an yi amfani da sunan Allah amma sunan Allah ne abin nan ba yadda yace ba ai hadara ne to ci gaba وإذا أمين إن ربك

wai za ƙila lahum wato in an ka ce ko wato wai za ƙila lahum in an ka ce muku ayyuhal kuffar inna Allah kuma ce wa'adin Allah gaskiya ne akwai tashin kiyama wa sa'atu la raiba fiha kuma sa'a tashin kiyama babu shakka gare ta akwai wata kira'a wa sa'ata wato an ya dafi bisa ga ismin inna babu shakka gare ta qultum kun ka ce ma an dari masaba musan menene sa'a ba wato surutun ku ne ba musani ba menene sa'a inna zunna illa zanna ba mu wani zato sai dan zato kadan wato abinda kuke sa muna wani zato ne kuna don kuna bata hankulan mu wa ma na nabi mustaqin ba mu san waɗanda na yi yaqini ba mu da imani ba mu san ne abinda kuke faɗa ba ko ta za ta zo ko ba za ta zo ba haka dai za su ce wani surutun ku ne za ta eh eh wa badalahu وبدا لهم سيئات ما عملوا to wa bada ya sayyi'atu ma amilu a lahira lokacin da za a yi musu wannan magana wata muyagon ayyukan ko ko sakamakon muyagon ayyukan da sun ka aikata cikin duniya ya bayyana gare su a lahira wa haka bihim ma bi duk abin da sun kazan suna yi na izgili azaba shi ya sauka akan su Allah ya tsare mu wakila wa to sai a ce musu yau nan sakon yau abin nan a lahira mun san ya ku cikin wuta ko mun manta da ku za mu manta da ku har abada kama nasitum kuma hadha kamar yadda kun kamanta daga muwa da yinin ku wannan na ranar kiyama ranar abin hisabi tunda kun mance yau mu ma in mun ce yawa ku ta za mu manta da ku wa ma'awakum nar abinda da ko mako inda matattara ku ta wa ma lakum min nasin sannan kun ba ku da masu agaji wanda za su taimake ku ma ni ina mina ba ma hana ku daga gare ta wa zalikum ذلكم بأنكم اتخذتم لا to abin da ya yasa ake muku wannan azaba domin bi annakum tahatum ayatillah domin kun riƙe ayoyin ubangiji ko shine qur'ani khuzun abin izgili wa gararkum al hayatu dunya rayuwa ta kusa ta duniya ta rude ku kun kaga kan ba za ta kare ba hatta qultum la ba ta kun kace babu tashin kiyama wala hisa. babu hisabi wasu hala lakum tarku shari'atin lahi eh, abin nan wanda ya sauƙa muku ko kuma eh, abin nan bin shari'a ya sauka gare ku wata ba hawaikun da son zuciyar kun kai tan abin da kun ka ga dama qala allah ta'ala li bayani aqibatikum saboda haka allah ya ce ga don ya bayyana yadda akibar ku take a ce fal yawma la min minha ko la min minha yau ba a hidda ku daga wutar wala hum ba su. zan kuma ana neman yardar su ba wato suna cewa a bari mu koma duniya mu canza rayuwar mu bi shari'a sannan mu komo a ce a ba a karba ba a karban neman yarda ku ai la yudlawu minhum an yurdu rabbahum da sun ka ce za su tafi su yarda da ubangiji ba a karba musu bi tabbata wato da yin tuba wa ta'ati ko ko yin ta'a li'annahum la tanfa'uhum yawma idin domin ran tuba ba ta amfani to sun hatama sura ko sun ah, hatama ta'ala a sura bi qawli eh, ci gaba To kullum in an kada sura sai a kawo aya guda ko aya biyu waɗanda yake sun ƙunsa, wato sun ƙunsa dukan sura wato kamar ta zan kan labari. Kun gane ko? Falillahi ah, alhamdu godiya ta tabbatar ma Allah ai alwasu bil jamili sifa abin nan sifa abu mai kyawu ala infadi wa idi ga zartar da alkawalinsa ko kace wasa fil mukadzibin ga masu karyatarwa wa tariki shari'ati masu barin shari'a sa allati kullifa biha kallafa biha ibadahu wanda yake ya azama bayan sa ita eh, wa wafa wa adi kuma da cikawa alkawali godiya ta tabbatar ma Allah saboda cikawa alkawalin sa fil mu'minina ga mu'minai mutiina masu ta'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saka mu kowane da mu kansa rabbi samawati wanda yake shine ubangijin sammai shi addasu wa rabbil al kuma ubangijin ƙasa rabbil alamin ubangijin talikai khaliq ma zikir wanda ya halicci abin da anka ambata duka shi ya halicci sammai da ƙasa da sauran halitta duka wal alam in an ce alam menene alam bi fatahil lami masu wallahi abin da ba Allah ba da shi alam wa jami'an mai jami'i alami li anwa'i don saba nau'ikansu nau'ukan wa rabbi badalun an ka ce rabbi kaza rabbi kaza kun gane ko cikin abin nan wani ta na Sheikh Usman wanda yake cin usulul dini ya ce daga al'arshi zuwa furshi daga al'arshi zuwa ga ƙasa duk abin nan alam ne duk sabai duk abin da a cikin kwararre ne kun fahimta ko Allah bai ciki ya nuna kenan Allah na fauka al'arshi kun gane ko to ci gaba wala hul kibriya wala hul kibriya wa Allah shi daya da kibriya abinda kibriya wato kyamar a walakanta mutum wanda bai daukar walakanci ko yaya to Allah dai shi daya da wannan fi samawati cikin samai wal ardi kasa bai daukar kibriya saboda haka in yayi doka kace ba ka bi shikenan sai watsi da kai zuwa wuta wa huwa al-aziz kuma shi amma buwayi ba mai rinjaye shiga abinda yake yi yake son yayi alhaki mai hikima alladhi yadabul ashya wa yake azawa abubuwa fi muwadi haga wuraren wuraren azasu Abin da a hikima ka aza abu inda ya kamata a aza shi wa za a dabu shayan illa kazalika zalika baya aza komai sai yadda ya kamata kama hakama ku kama yadda kyautata umarninsa wa nahayhu da sa wa jami'i shari'i da dukan shari'ar shi wa kama nazama hadal qur'ani kuma kyautata tsarin wannan qur'ani jumalan wa ayatin jimlolinsa da ayoyinsa wa fasil da karshen ayoyi wa gayatin sanan da iyakoki ba da an harrara ma'ani bayan ya abin ya rairaye ma'anoninsa watan tanzilihi da saukar da shi fasara mu'jizan fi nazmihi wa ma'ani saboda haka sai qur'ani ya zama mai gajiyarwa ga tsarin sa ba mai iya yin kamar sa kuma da ma'anonin sa ba mai iya zakwa da ma'anoni kamar yadda ya taho da su to sai suratul aqa to ci gaba to wannan kun fahimta ko to wannan sura da attafe wato ana ce mata suratul ahqaf ahqaf ta dan rairai domin wato za a yi maganar abin nan samudawa da yake suna akan tuddan rairai na yaman wa hiya khamsun wa thalathuna aya aya talatin da biyar ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayanu anna nuzur kanu min al-insi wa min al-jinni wato mai gargadi shi an mai gargadi shine nazir akwai su cikin mutane akwai su cikin aljannu sannan kuma wa annahum la yahtalifuna fi uslubi da'awahum sannan kuma ba su sabawa ga hanyar da za su yi da'awa kira na cewa wato abin nan zuwa ga Allah wala fi usuli haka nan ga asalin da'awa wato cewa abota mu Allah shi kadai ba su sabawa wa huwa tauhid shine kadai ta ubangiji wa anna al-anbiya khassu min al-munzirin kuma annabawa sun hike bantuwa in an ce ba su gargadi duk ku zo shikenan har masu gargadin yan jama'a yan izala sai sun yi taso amma an ce annabawa ku taso to ba su ciki kun gane saboda haka ashe mai gargadi duk malamin da ke kira zuwa ga Allah mai gargadi ne amma wanda ake ce ba annabi wanda ya amso hukunci daga Allah kun gane ko eh, in ya an ce shi faɗa ma wani ya zama ya zama zon Allah kun gane ko abin na kenan mutum yana yi shi zama mai gargadi amma shi reshen wani ne annabawa su ne asali kun gane ko to kuma masu gargadi shedan eh. masu reshen shedan eh, wannan daban kuma to wannan za mu yi maganar na kwarai bismillahir rahmanir rahim ha mi ha ulmi mu Allahu alam bi muradi bi Allah shi ayyasan abin da yake nufi da waɗannan tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukar da littafin qur'ani daga Allah ne wanda an mabuwayi ko mai hikima shi sun yi ga aikinsa sai mu ji abin da zai ce to ci gaba والذين كفروا to ma khalaq na samawati wal ard Allah ya ce ba mu halitta sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da tsakanin su na iskoki da dabbobi da komi waɗanda tsakanin su ba mu halitta su ba illa bil haqqi sai da abin da yake namu ne ba rance mun kai ba kun gane ko eh wato liyadulla ala qudratina don ya nuna ikon mu wa hadaniyatina da kadaita mu wa ajalin musamma kuma komi sai lokacinsa ya taho ba wai haka ake ta yi ba komi da lokacinsa ai ila fana ihima zuwa kare wasu malkiya. qiyama wallazina kafaru amma unzur waɗanda sun ka kafirta gabanin abin da an kai musu gargadi domin nan gargadi ake yi waɗanda yake an yi musu gargadi amma sun ka kafirta daga gargadin nan da an kai musu ko abin gargadin nan da an kai musu mu'uridun masu da kai ne duk ba su dibin sammai din nan ba su ganin ikon Allah kun gane ko to ci gaba

to kul kace ce busu ara'aytum ku bani labari wato ku masu masu kawo da kai daga abin gargadi ku bani labari mata da una min dunna abin nan da kuke bi ko ko kuke kira ko kuke bauta ma wanda ba Allah ba shine gumaka wa sa'irul abu da sauran abubuwan da ake bauta ma maqulun awwal arudi ma za khalaqu min al ku nuna min waɗannan da kuke bi kuna bauta musu shin mi sun ka halitta cikin ƙasa ni an nasu ciki kun gane ko am lahum shirkun fi samawati ko ko suna da wani tarewa da Allah cikin sammai wato shirku ma Allah suna tarewa tare da Allah an bi ma'ana hamzatul inkari akwai to in ba su da ba su da tarewa cikin kasa ba su da tarewa cikin sama da me kuke bauta musu eh to ne bi kitabi min qawli hada in babu kuma ku kawo min da wani wani littafi wanda an ka saukar gabanin wannan wanda ke ce a bauta ma waɗannan abin bautawa ku kawo au asaratin min ilmin ko kuma wani dan saura na ilimi in akwai wani ilimi wanda ya rage ana aiki da shi wanda ya ce a bauta mu waɗannan ku kawo kun gane ko eh yusiru an yusar wanda ake ruwaito an al-awwal daga na farko bi hati da awakum na cewa wata bauta mu waɗannan abubuwa halal ne fi ibadatul asnami ga bauta mu gumaka annaha ta cewa na cewa suna ceto lakun gare ku wa tuqarribukum ila Allah zulfa suna kusantar da ku zuwa ga Allah kun gane ko in sadiki da. in kun zai dai masu gaskiya ga da'awarku ku kawo wata alama ta ilmi wadda ke nuna wa gaskiyar wannan abu eh eh kwarai takara in wata duk mai bauta mu wani abu duk abin da kake yi wanda ba na gaskiya ba kawo mun saboda haka wata wannan shi a hanya mai sauki ta kashe fada duk wanda ya taho da wani abu in yace abin da yake fada gaskiya ne ce nuna mun shikenan magana ta mutu Eh, babu dalilin za ka yi faɗa ce nuna muna daga wata malam in ya kaza ce to shi kenan rai baki ka karya kake yi <laughs> shi kenan eh to shi ya nuna karya yake yi ya nuna mahaukaci ne wato wanda ya faɗi karya da gangan ya kasa mahaukaci ne tunda za a kure shi bai yi wannan tunani ba shi akwai hauka gare shi to ci gaba eh. ci gaba wa man adal wa wane da ya shi bata mimman yad'u min dunillahi ga wanda ke kiran wani abin da ba Allah ba wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba don ya agaje shi shin akwai wanda ya shi bata wato yana kiran mallan su jibula wanda yake bai karba masa ila yawmil qiyama da kai tsaye kai ta kira har ranar tashi kiyama bai karbawa wa humul asnam la yujibuna abidihim ba su ba su karba masu kiran su ila shay'in yasaluna zuwa ga wani abu wanda suke cewa muna so a ba mu kaza abadan ashe kenan duk wanda ke kiran wani Allah wato da samun wani abu ba wanda ya shi bata sai dai daidai da shi wa huma an iba an ihim ghafilun su waɗanda ake kira wanda ba Allah ba wato sun shagala daga abin daga kiran masu kiran su ai li annahum jama'atun domin sandararu ne la yaqilun ba su hankali kun gane ko dan da mu ce ai ibadatin ne ko ku an ihim an du'a an ihim shine ibadatihim fassara hmm. to ci gaba Wata kullun wato kuna ganin abin nan tafasirin na farko wato sai in an ce abin bautawa wanda ba Allah sa asna domin a wannan lokaci su ɗaya ne gare su bayan haka nan duk wanda ke yi ma wata doka ko wanda kake kira wanda ba Allah ba dan ya baka wani abu ba kusa gare shi kana iya kiran mutum ya taimake ka ga abin da yake iyawa kun gane ko amma in ka kira shi ba yana ka bauta masa kenan kun fahimta ko eh, eh, wannan eh, kamar yadda malaman mu ada suke fassara la ilaha illallah babu sarki sai Allah wannan fassara a can da daidai ce domin da babu wata doka sarkin gari shi ne ke doka abin da ya faɗa shi a doka saboda haka da malamai suka taho da da musulunci da ce babu sarki sai Allah wato ba mai faɗa kenan yayi wata doka yanzu ba haka ake cewa ba babu babu wani falaba sai Allah shi eh, shi ne ma'anar shi ba mai wata doka sai Allah amma musulmi na shawara wa amruhun shura bainahu ko za su yi suna shawara ya za mu zartar da abin nan cikin natsuwa kun gane ko kaga wato in ya zan parliament dokoki ba su ketare dokokin Allah wato abinda suke yi kenan ya zan shari'a kun gane ko menene to wannan abin nan tauhidin da ake koya ma mutane kasan dan da tauhidi ne wanda yake ko arna sun yarda da shi domin a ce samuwa wajiba ga Allah ya ce eh wajiba ga Allah in ka samu wani mai bauta mugunki in ka ce Allah yana nan ya ce eh do shi na zauna nan ina kiran dutsen nan zai kai ni gare shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi yaquluna la in ka tambaye su wane ne khalita samai da kasa, sai ce Allah ashe sun san yana nan kun gane ko amma ƴaƴanku da kuke ce ma al-wujudu wajibun lillahi su kaddace da ka ba san abin da suke nuhi ba sun kasa na farko kun gane ko sun kasa na farko don shi na farko ya ce waye ka sai ce Allah waye halitta samai da ka ce Allah ko ba haka ba to yanzu ma ba su san ku wannan ba sai a ce alwujudu wajibul lillahi alqidan wajibul lillahi in ka ce menene ma'anar shi bai sani ba sannan ya komo kuma yana kira wai zai yi salloli abin nan sallah hudu azhar la asar magriba ya yi ta zanin banza bai san abin da yake yi ba an dauke hankalinsa wato an hana shi tunanin addini eh, eh miya karatu miya fasara eh? abinda a kara'a ya bi abinda an rubuce don ya gane to miya fasara ba ni baki in baka fasara fa da ban alga sunan shi ne eh? da kike kama yayan ba ni baki in baka fasara wato ka karanta wani fasara cikin Hausa ah, to ai wannan juyawa ne cikin harshen da wani ke ji translation eh, <laughs> wato eh, in za ka karantar da yaron ka yi kokari shiga ne ka yi mai magana a da yake fahimta ka gani abin nan eh, kai kai kan ka kawwa kanka gashin kai kai idanu ka abin nan yace a uwa ka na yi a ni ni yi a to wai ka ka sa shi tunani to Allah ya yi mu duka ka ka abin nan ka kawo ka bashi ilimi kun fahimta kun kada ka wa danka magana maganar da za ta ɗauke shi ko da abin nan ya yi wani laifi kada ka ce ɗan gidan nan ba shi irin wannan in ka ce ɗan gidan nan ba shi wannan wato kenan ka ce ko dokokin gidan yake bi eh, amma in ka ce musulmi bai yin haka nan sai ce to me a dokokin musulunci da kalma guda ka shiryar da shi kun fahimta ko to <coughs> da duwane ne ya hibata bisa ga wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba wanda bai karba masa ila milki qiyamah wa antum ayin gari wai za ku shirin nasu to ji gaba wai za ku shirin nasu in ka tara mutane kanu da mu'ada'an duk wanda kake kira wanda ba Allah ba sai ya zama ki gare ka wato in an ka tara mutane sai waɗannan da ake bauta ma waɗanda ba Allah ba sai su zama ƙiya ga masu bauta musu wa kanu bi ibadatin kafin su zan kuma masu butulcewa masu musu ga ibada da sun kai musu ai bi ibadati abidin wato su ce mu da ɗaya ba mu san kuna kira mu ba mu san kuna bauta muna ba ba mu ba ku kun gane ku wai za tu la alaihim wa to wai za tula alaihim ayatuna in ka karanta wato ayoyinmu ga masu musun qur'ani bayyinatin ayoyin na bayyanannu qala alladhina kafaru sai waɗanda sun ka kafirta su ce daga cikin su lil haqqi su ce wato waɗanda sun kafirta ga gaskiya lamma ja'un lokacin da gaskiya ya zo musu su ce hada sirrul mubin wannan sihiri ne bayyananne ai sihiri ne ba ga suna raba miji da mata ba suna raba ɗa da uba suna raba kaza da kaza wannan ya nuna kenan sihiri ne wato kenan maimakon su yi amfani da wa'azi sai su kore to ci gaba am ya kulu naftara قل to am yaquluna ta ko ko suna cewa a a wannan qur'ani muhammadu ne ya kaka shi ya fada kul kace ne taraitu wato inda ne ne kaka shi bisa ga kaddarawa ne ne kaka shi ne fada wala tamlikuna li min la shay'in to ba ku itun ku min komai daga Allah in har nayi ƙarya na jingina ga Allah Allah zai min azaba ko kuma ba ku iya hanawa ai la taqdiruna ala dafi ba ku iya tun ku azaban nan daga gare ni idza azabani Allah in Allah min azaba har in nayi wa huwa alam ya tuhiluna fi kuma Allah shi amma ya sani ga maganar da kuke kutsawa ciki na irin wannan maganganu da ba su da kyawu kafa bi shahidan bayni wa bainakum kuma Allah ya isa ya zama shaidu akan gaskiya ta tsakani na da ku ne bayni wa bainakum wa huwa kuma Allah al gafur mai gafara ne ga wanda ya tuba kun ga akwai kiran su kenan ga tuba rahim mai jin kaina bihi gare shi wannan bihi hasun ko wato ga wanda ya imani da shi hassan li wannan eh, hassan li taubatin kwadaitarwa dai ga tuba su an kaulin ga magana su zalika likai ya gafira Allahu lahu don Allah shi musu gafara wa yarhamu shi tausayin su wala yu'ajiruhum bil iqab zai musu gaugawa da azaba ba kul ma kuntu bida وما Kulu ka ce, ma kuntu bi da ambani ne farko ba mina rusul daga manzanni ba ni ne farkon mutum wanda ya fara cewa ni manzon Allah bane balle a ce ni ni ni kawo sabon abu. ai awwalu rusul ba ni ne farkon manzanni ba wa kan sabaka qabli kathirun minhum gabani na masu yawa sun zo fa kaifa tukadzibuna ni dan me wato kuke karyata ni alhali kun yarda wadancan na farko annabawa ne manzanni ne wa ma adari ma fi albi wala ku sannan kuma ban san abin da ake aikatawa ba da ni ko kuma abin da ake aikatawa da ku fi duniya anan duniya ban san karshen mu ba kun gane ko abin da za a yi muku ban sani ba abin da za a yi min ban sani ba a uku rajin min baladi ban sani ba ko za a hidda ni daga makka gari na am ko kashe ni za a yi kama ku ila bil anbiya kauli kamar yadda wasu annaba da sun ka dora gargadi kashe su an kai ban sani ba ko haka na za a yi min ko ba haka ba za a yi min ba aw tarjumun turjamuna bil hijara ko kuma ku za a jehe ku da duwatsu kamar yadda an kawa wasu ah, aw yukhsafu bikum ah, ko ko za a sa kasa ta shahe ku kal mukazzibin kaulan kamar yayi waɗanda sun ka karyata annabawa gabanin ku in atabi ila ma yuha ilayya ban bin komi face abinda aka yi mun wahayi wato ban iya faɗin in kaka in faɗa Kullum ban faɗin magana sai an yi wayan hayanta zuwa gare ni wala abtadi ban kakawa min indi an ban kaka komai daga kaina kun ga wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sai abin da an faɗa masa wa ma ana illa nadhirun mubin kun ban zamo ba face mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi sai dai mai gargadi na asali ba mai gargadi reshe ba kun gane ko to kul

qul ka ce ara'aytum wa ku bani labari ma za halukum menene halin ku in kana min indillah in wannan qur'ani ya zan daga wajen Allah yake wa kafartum ku kuma kun ka kiyarda da shi kun ka kun ka kafirta in ya zan daga Allah yake ko kuma kun kiyarda da shi me halin ku wa shahida shahidu min bani isra'il karawa kuma wani mai shaidu na gaskiya shi yayi shaidu daga bani isra'ila Musa yayi shaidu qur'ani gaskiya ne don ya ce yana nan tafe wa shahadatu hiya kaunuhu nabiyyan wa rasula abinda ashaidar da yayi shi annabi ne manzo kamar yadda nake mitul muhammadin wa hu kitabun munazzal kuma yana da littafi wanda an ka saukar shine taura. misul qur'ani wanda aka qur'ani ashe kenan wannan ya zan shaida kenan wa bi taurati wa muhammad cikin taurata akwai sifar muhammad sallallahu alaihi wasallama bima ya'rifu ahadun ga abinda dayan su yana sani kama ya'rifu ibnahu wato wanda ya san taurat wato tun gabanin saukar um, qur'ani kuma tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama in ya karanta abin da a cikin taurat sannan ya ga annabi zai gane shi fiye da yadda yake sanin ɗansa nashi na cikinsa aw ashaddu eh, ko kuma abin da shi tamyizan bambantawa min ibnihi daga ɗansa domin bai tabbata ɗansa ko ɗansa ne na halal ba amma wannan ya tabbata ba mai wannan sifa sai wannan ya mutum da anka gani ala mithili wato mai shaidu ya shaidu ga kwatamkacin su domin Musa ya shaidu akan annabi kenan ko kuma Taurata ya shaidu akan Qur'ani ai alaihi annahu min na nace daga Allah ne fa Musa misal Muhammad fi nubuwa kama annabi yake ga annabci wa risala da manzanci wal bashariya da zama mutum wa tauratu ita kuma tauratu misal Qur'an kama Qur'ani take wa kullu minhum kowa wane daga cikin su lahu kitabun yana da littafi samawiyun na sama fihi kudan ciki akwai shirya wa tazkirin da tunatarwa wa akamin da hukunce hukunce wa ma fil qur'ani kuma abinda a cikin qur'ani atamu yahi cikawa ajaz yahi abin gajiyarwa yahi zama abin takara fa amana bayan an yi wannan shaida fa amana shi wanda ya shaida yayin imani wato Musa da waɗanda sun ka yi imani cikin jama'a shi sun yi imani na cewa annabi na tafi qabla maji'il mashhud lahu gabanin zakwar wanda za a wa shaida aw amana ba'lu atba'i ko ko wasu daga cikin mabiyansa sun yi imani kamar Abdullahi ibn Salam da ya imani allazi qama kama Musa wanda ya tsaya matsayin Musa fil amali bi tawrat ga aiki da Musa tun da ya imani in mutum guda daga cikin bani Isra'ila ce eh gaskiya ne ashe ya lazimta mu saura ko da sun ki kun gane ku wasa kabartun ku kuma yanzu an samu komi na shaida abin nan ku kun kaki ga ku yan uwana ai ta kabartun kun kai girman kai anan imani mi a hukuncin ku alasun ne ba ku zan a zalimai ba inna Allah la yahdil qawma zalimin Allah ba ya shiryar da mutane azzalumai wanda ya san gaskiya ya keta to Allah bai shiryar da shi eh, yana yiwa a samu harkar ada ya bashi dama shi shi musulunta kun gane ko amma galibi wanda kun gama mai kin gaskiya ya ya ya musulunta wato nadiri ne kwarai amma yana yiwa dama yana nunawar ba gaskiya yake yi ba kun ga eh, abin nasu da alena cikin manyan mutane waɗanda Allah ya shirya eh, ko duk banar da an kai kasan nan da shi sannan kuma ya toye gyara eh, wannan babban alheri ne wanda yake asaba ma al'ada amma ko a wannan lokaci ka tarbi si da alkace dan me kake kaza sai ce ina neman kajinci ne ko a wannan lokaci eh, wato sai abin da zai wani gaskiya da ma malaman ne masu ilimin su ne ba su ba eh, shi ne Allah saukake wanda ya san kaji da dalili eh gashi aka eh akan Allah eh wanda ya sani hmm. shi shugaban sani eh wato shi Allah ba shi da ba Allah ba shi da shi dan da gangan yake yi kuma ya komo ya walwale magana shi wato ita da wuya Hmm. eh shi ke wanda ya ɓace wanda yake iyaka gaskiya sai an dan to wannan in ya gane gaskiya yana abin nan hmm. kamar an ce masa wannan shi ne rana ya ce eh rana ce kaga in wanda ce ba rana ba ce bai ganewa amma in ya ja hannunsa ya hita da shi har ya dibi ta take hitowa tana faduwa kuma sai ce eh gaskiyar ka wancan lantarki ne wani abu ne daban hmm. eh. sauran aya abin kaɗan to ci gaba ai guda ne وإن لم يهتدوا به فسيقولون to wa qala allazina kafaru waɗanda na kafirta suka ce lil ladina amanu ga waɗanda sun kai imani wato nan ba faɗa ne tsakanin mai tsakanin waɗanda ake wa wa'azi da mai wa'azi ba faɗa ne tsakanin waɗanda sun ka yarda da wa'azi da waɗanda ba su yarda da wa'azi ba yana waje yana gehe daban waɗanda sun ka kafirta suka ce waɗanda sun kai imani law kana khairu ma sabaquna ilayhi ai wadannan ashararin nan mutane ne yara ne da akwai alkhairi da basu rige mu ba kun gane ko wa in lam ya'tadu bihi wato idan basu shiryu da wannan qur'ani ba fa sai quluna hada yakun qadim za su ce wannan ƙarya ce qadim da dadda wato kenan tunda basu shiryu ba sai su ce wannan yara ɗaya ne ake abin nan an tare yara ana yi musu abin nan ana yi musu Eh, wa'azi su da dan kaɗan na hankalin sun bi inda gaskiya ne ai mu za mu fara bi saboda haka duk abin da ake faɗa ba gaskiya bane kun gane ko amin ai min khurafatil akademi ne kaikin abin nan karairayin na farko ne ai asatirun ta tsuniyoyin su ne alqadima wa min qabli wa min To, wa min gabanin Qur'ani akwai littafin Musa Taurat, imaman wa rahama wanda yake limami ne shugaba ne kuma rahama ne lil mu'minin ga ne. Abinda an liman wanda yake ana koyi da shi. Ko ba haka ba? ake littafin Musa imamu ne, shi ma Musa imamun ne. wa hadha alquran shi wannan qur'ani kitabun littafi ne musaddiqan liman eh, ko mai gaskatawa ga littafin da aka gabanin sa lisanan arabiyyan harshe na larabci mun gane ko li yunzira alladhina zalamu don shi gargadi ga waɗanda sun kai zalunci bi shirakihim ahadan don sun hada wani da Allah fi ibadatillahi kun gane ko ga wata kira'a litunzira zira kamar da warshu don kai gargadi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bushra lil wato shi qur'ani bushara ne ga masu kyautatawa waɗanda yake suna bauta mu Allah don Allah to innal ladina qalu innal ladina qalu rabbuna ulaika

fala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yazunun ba zan suna bakin ciki ba ulai ka sabul janna wadannan sune mutanen aljanna ya aljanna khalidin ba suna wadannan kaddara mu dawoma ciki za wannan sakamako ne bi makano ya malun ga binda sun kaza suna aikata bi amali min hasan da aikin su mai kyau wato daga farkon sura zakwanan kamar shine shi hidar abinda za a kawo misallai nan na yin gargadi da karɓar gargadi da jayayyar da ake yi kun fahimta ko wadda annabi ya taho da ita kuma da misallan da ya kamata to ga nan gaba ga kissoshi nan na masu wa'azi dan jawo sama

بسم rahman الرحمن rahim wannan ma zakara ta'ala al-iman billahi wada ya ambace wato ayi imani da Allah shi kadai wal istiqamati fi da'a sannan kuma bayan imani mutum ya bi umarnin Allah kamar yadda ya yace shine istiqama ba da ya karkace ba zakara min huquqil insani alal insani ya ambaci haƙƙin wani mutum akan wani mutum min habirul walde daga cikin haƙƙin mutum akan mutum wato ta'a ga uwaye shine haƙƙi mafi girma na wani mutum fa qala yace wa wasana al insani bi walidayhi mun yi wasiya wato mun umarci mutum wato game da uwayensa uwayensa ihsanan wato shi kyautata don Allah ku bari mana surutu abin nan mun yi wa mutane wasiya mun wa mutum wasiya ga uwayensa ihsanan wato ya kyautata ai amarnahu an ilaihi ma mun umarce shi ya kyautata zuwa gare su fa nazbu isana ala al masdari bi fi'lihi al muqaddari wa misluhu husnan wato da husnan da isana don ma'ana wato ya kyautata kyautatawa zuwa gare su to wa alal wasiyatu bi qawli ga abinda ake yin wasiyar da shi wato abinda dalilin yin wasiyar din wato kyautatawa dan me ake kyautata musu hamalat ummuhu kurhan uwar shi ta dauke shi tilas wa wata ada kurha sannan kuma lokacin da ta haife shi ta haife shi tilas bilamil kafi kurhan wa quriya bi fataya karhan ay alama shakka da wahala wa fisalu wa hamlu wa fisalu cikin dauka cikin sa sannan da yayansa nan bayan lokacin shayarwa talasu na sharan wata talatin wato sittatu ashhurin aqallu muddatul haml nan an ka fahimta mahi karancin ciki wata shidda wal baqi akthar muddatir rada yan ka dai wata shidda daga 30 wato za a yi renon yaro a shayar da shi mama wata 20 da 24 kun gane ko wakila in hamala bihi sittatan in ga wani riwaya in ta yi ciki ta haife cikin wata shidda ko kuma tis'a tara Allah arhul baki sai ta shayar da shi saura in ya zan cikin ya kai tara don wanda yake shi fi yawa wato kenan abin da ya fi yawa a shayar da yaro wata 21 kun gane ko a to hatta ko hatta wato gayar ciki da da reno wa asha hatta idza balaga ashidda wa had lokacin da mutun ya kai ga karfin sa huwa kamalu quwwati inda ya kai ga cikar karfin sa Ah, wa ra'ayuhu ko wa ra'ayuhu haka nan kuma ya kai ga cika abin ra'ayinsa aqalluhu salasun wa salasun wato mutum bai cika ga ƙarfin jiki da hankali sai ya kai shekara 33 daga nan wa balaga 40 sana har ya kai shekara 40 tamama wato ya cika kenan wa huwa aktharul ashadd in ya kai 40 ya kai iyakar cika ƙarfi kenan daga nan eh, qala rabbi auzini an ashkura wato in ya zan haka ko ya zama mai gargadi ga uwayensa ko ya zama da ba mai gargadi ba wato in ya zan mai godiya kala rabbi auzini ya ubangiji ka kange ni ko ko ka cusa min an ashko ne mata gode ma ni'ima ka Allah ce an amta biha alayhi wa da kai ni'iman nan gare gare ni wa ala walidai kuma kai ni'iman nan da uwaye na wa tauhid wato kenan ka samu na imani ka samu cikin musulmi ka sa uwaye na da ni cikin musulmi muna kadaita ka wato gode ma Allah shine farkon kenan godiya wani amal salihan tarda kuma ka kange ni in aikata aikin kware wanda kake yarda da shi kun ga kenan yawa kan wa'azi wa aslili fi dhuriyati sannan ka kyautata min ga ta ka bani ƴaƴan kwarai inni tubtu ilayka ni ya ubangiji na mai da al'amari zuwa gare ka wai ni min muslimin ni ina cikin masu miƙa wuya masu bin abin da ka umarce ni da shi ai al mukhlisina masu tsarkake aiki mithlu hada wa qali abubakar irin wannan ya auku ga abubakar fa innahu lamma balaga 40 sana lokacin da ya kai shekara 40 bada sanatayn ko abin nan min mab'athin annabi bayan shekara biyu ga aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad amana abu ubansa yayi imani wanda ake cewa abu kuhafa sunan shi usman kina ya ce abu kuhafa sannan uwar shi kuma wanda ake cewa ummul khairi ta yi imani thumma ibnuhu abdurrahman shi ma Eh, wabnu abdurrahman abu atik sannan dan abdurrahman jikansa a wanda ake ce abu atik to fa ta kace sa ata minal mu'mini saboda haka saboda ya ji dadi shi abubakar wato ya yanta musulmi tara bayi waɗanda ake azabta su ya saye su da dukiyarsa ya yanta su yu'azzabuna fil lada ne musu azaba don Allah wai don sun musulunta sai ya saye su ya yanta su wa kana yatawada bayan haka nan kuma yana kankan da kai wa yatlubu min Allah al-mazid yana neman Allah ya kara masa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce ulaika alladhina